الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين muna cikin sirar babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn mu'ad al-ansari Allah madaukakin sarki ya kare yadda da shi mun ji bayanin rasuwarsa wa kaifa ihtazza arshullah ta'ala li mautihi da yadda al'arshin Allah ya girgiza saboda rasuwarsa zai koma ga Allah madaukakin sarki da kuma wijha tafsiriya da al-Imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ya bamu a cikin siyarwa alamin nubala sai malam yace bammatul qabri ai a can idan bamu manta ba a ƙarshen hadisin da aka kawo mana na rasuwarsa an faɗi cewa laqad dhumma dhammatan thumma ufrida anhu ko to shine sai sai malam ya dauko wannan dhammatul qabri din ya bamu mu ma'anarta me ake nufi da ita dammatul qabri qala sallallahu alaihi wa sallam law ahadun min dammatil qabri la naja min hasadu da wani zai kubuta daga damuwar kabari damma nan damuwa da wani zai kubuta daga damuwar da ake samu idan an mutu to da bin ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu ya kubuta ta'liqul imam az-zahabi ga talikin da al zahabi ya zahabi yayi a game da wannan mai ake nufi da ƙabri ɗin din rahimahullahu al zahabi ya faɗa a cikin siyarwa Alamin Nubala an sha mana bayani akan Siyar Alamin Nubala littafin Siyar Alamin Nubala ya wuce littafin tarihi kawai littafi ne hafil littafi ne da ya kunshi masail aqdiyya kamar dai yadda maqsudin karanta tarihi yake a musulunci mu musulunci muna karanta tarihi ne a cikinsa ne istinbatsin komai na alkhairi sannan mu kalli matsala mu kauce mata maksudin karanta tarihi kenan shi yasa idan kana son ka gyaru sai ka karanta tarihin waɗanda suka gabata gabace ka suna faɗi suna cewa man lam ya'rifi sira lam ya'rifi al-masira duk wanda bai san inda aka taso ba zai san inda aka za a tafi ba mutum bai san tarihi ba to ba yadda za a yi ci nasara a rayuwa ba ka karanta tarihi ba yadda za ka ci nasara sai ka kalli waɗanda suka gabace ka me suka yi a cikin rayuwarsu akwai abubuwan koyi ma'ajir kenan sannan a cikin tarihinsu akwai ma'ajir ma'ajir ababen koyi ma'ajir abubuwan da ake ganin tuntuɓe ne na rayuwa kai kuma sai kai kokarin ku kauce ma wannan tuntuɓa kar bi hanyar da suka bi kai ma sai ka faɗa wannan tuntuban sai ka kauce dan ka faɗa. so daga wannan muhimmancin karanta sira kenan an sha ja mana baitutan shauki da yake nuna muhimmancin karanta tarihi cewa wa qara'u adaba man qablakum rubbama 'allama hayyan man gabar haka ya fada a cikin ujuzarsa da ya ta hikima cikin hikimomin rayuwa da yake karantarwa ki cewa wa qara'u adaba man qablakum ku karanta tarihin waɗanda suka gabace ku rubbama allama hayyan man gabar so me wanda ya mutu yana zama malamin wanda yake da rai ka ɗauki waɗanda suka mutu a matsayin malamanka ka ɗauko rayuwarsu ka kalla me suka yi fa'idar karanta tarihi kenan to ka littafin shehu alamin nubala littafi ne mai mahimmanci a babi na tarihi a babi na tauhidi da aqida a babi na firaq ma sanin kungiyoyi na bata waɗanda suka danganta kansu da musulunci to a ciki al zahabi ya ce na uhu an yakhiffa wa ya ce qultu al zahabi ya ce na ce hadhihi dhammatu laysat min azabil qabri fi shay da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce na ja ahadun min dhammatil qabri lanaja min hasa adun? sai ya ce hadhihi dhammatu laysat min azabil qabri ba azabar qabri ake nufi ba ba ta cikin azabar ƙabari ko kusa bal huwa amrun ce wannan bamma din da annabi sallallahu ya faɗa wani al'amari ne duhul muminu da mummuni ke ji na damuwa kama yajidu alama faqdi waladihi wa hamilihi kamar yadda mutum yake jin damuwar rabuwa da ɗansa ko kuma wani masoyinsa fi duniya a duniya idan ka tambayi mutumin da ya taba ɗansa ya taba rasuwa zai baka ya ake ji a rai ko mutum ya rasa wani masoyi ya ake ji a rai ko hamim kamar mata kamar uba kamar ƙani kowa wani na cin hamim masoyan mutum na kusa da shi to irin damuwar da mutum yake ji a duniya to kuma yakan tsinci kansa a kabari bayan ya mutu ko mummuni ne shi zai ji wannan damuwar ya taso daga wata rayuwa zai rika tuno ayyukan alkhairin da yake yi a duniya yanzu gashi sun tsaya ba zai ci gaba da yi ba ai salaf su fahimta su kenan game da rayuwa sayyidina umar wata rana ana zaune sai ya ce laula salatatu ashiya ma ahbabtu al fil ardi shi abu uku su suka sa ni ba da dan su wallahi rayuwar nan ba ta da amfani ya lissafa duka abubuwan nan in ka lissafa su duka alkhairi ne jihadi ilimi ibada yace an ukabi dal laila shi in zauna in ɗauki dare a matsayin abin hawa in wahalar da dare ibada kenan qiyamul laili da tahajjudi da sauran abubuwan da ake aiwatarwa na munajati da Allah a daddare yace ba da dan wannan shine abu na farko cewa an ujalis aqwaman yantaquna atayib al-kalam kama a atayib at-tamr sai in zauna tare da mutanen da suke wawware daɗaɗen maganganu kamar yadda ake ware ake ware daɗaɗen dabilai malamai kenan ilimi kenan sannan wa an ujahida fi sabilillah sannan kuma in fita in yi jihadi kaga jihadi ilimi ibada su suka sa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yake son zama a duniya to duk mummuni idan ya mutu sai ya ji a ransa ina ma da Allah madaukakin sarki ya sake mai da shi duniya ya tabbata a hadisi ya sake aikata ayyukan alkhairin da yake a duniya ya sake ninninkawa to wannan shine zamma din in ji al-Imam az-Zahabi wa kama ya ji min alami maradihi kamar kuma yadda mutum yake jin damuwa na ciwon raɗaɗin ciwo ai dai imanin mutum yana jin raɗaɗin ciwo ko wa alami khuruji nafsihi da kuma raɗaɗin da mutum yake ji a lokacin da ransa zai fita irin sane ke bin sa har kabari wa alami su'alihi da kuma raɗaɗin da mutum zai ji na tambayar kabari waɗannan mutum ya ɗauki misali wannan misali ne a tamfilul التمثيل التقريبي ne التمثيل التقريبي kowannen mu nan a matsayin mu na ɗaliban ilimi ya taɓa zama gaban wani examiner ko invigilator ko supervisor na jarabawa ya mutum yake ji idan aka ce invigilator mutum yana jarabawa kowane mataki yake na ilimi a ce ga mai duba shi ya zo ya tsaya masa a kai duk shirin da mutum ya siya ya ji wani abu a ransa sai dai ta maza in sun dan hada ido ya yaƙi ya dan ci gaba da yi amma siya ya ji abu a ransa balle ma har dan invigilating ya dan ce masa ya dan yi masa wani hargagi haka ce me yake ya ga dan wani canza yana dan juye juye ne me yake yi ko ya ce masa me a gefen shi to balle mala'iki mala'ikan da baka taba ganin sa ba kuma mala'ikun nan manzo Allah sallallahu ya faɗi sunan sunan ba kyau munkar da nakir a riwayar Tirmidhi da isnadi ingantacce munkarun kaga ismul maf'ul ne na ankara yunkiru inkara wanda ake ki sannan nakir shi ma daga nakira nakira aka sa shi a matsayin sulasi sai aka sa shi nakir ko dai siga ce ta mubalagha siga ce ta mubalagha ko kuma as-sifa al-mushabbaha bismil fa'il me ki baya san ya ga kowa eh huwa nakirun kaga duk sunan su ba kyau duk daga nunun kafin ra'un nukur kai daga jin nukur hmm? ku ka mana cikin surati surati surati surati al qamar mana ta nukur wadda ta kare da nukur ku kawo ta mana kai kai ne gayi can ne <laughs> da ya koma baya qalu zurna ce ba nukur nukur <laughs> hey, hey, hey, hey. babban dariya yaro ya tsinci haƙori to kun ga dai nukwar zai ga nan inda daga na kara ba kyau to kaga duk imaninka da ka tafi da shi shi yasa manzon sallama da an gama rufa gawa sai ya ce shi istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al to damma din nan dishi ne ita ce al az-zahabi rahimahullahu yake mana tafsirin ta yace wa imtihanihi da kuma jarabawar da za a masa a kabari wa alami ta'assurihi eh, da kuma raɗaɗin yadda yake tasirantuwa bi buka'i ahlihi alaihi da kukan da danginsa za su rika masa to zai rika ji yana kabari wa alami qiyamihi min qabri da kuma yadda zai yi tashi daga kabarin zai yi haka manzon Allah sun ya ce ai zai yi haka a riwaya akwai riwaya ta zo ingantacciya sun ya ce idan aka gama shi ji kawai in aka gama sai Allah ya dawo masa da ransa shi haka zai miƙe ko kuma ya muhimmin kabari lokacin da aka hura ƙaho za a fito daga kabarin to wannan damuwar da za a shiga kowa sai ya shige ta ita ce zamma din wa alamil mawqifi da kuma raɗaɗi da za a sama na tsayuwa a mawkifi na tashin alkiyama wa huwa lahu duk kuma mutum yana nan a mawkifin wa alamil wurudi ala nar da kuma raɗaɗin gangara wadda za a yi na wuta qur'ani ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية هو سيا غنغرا يا وجه جهنم kowa sai ya wuce siradi kenan wa nahwi zalika da makamancin wannan shine ake nufi da dhamma din ba ana nufin wai azabar kabari ake masa adu ba innahu dhamma dhammatan thumma ufrija anhu a'a damuwar da mutum yake samu in ya shiga kabari to shi ma sa'adu radiyallahu ta'ala anhu ya sami irin wannan damuwar daga nan kuma sai Allah ya janye masa wannan damuwar kabarin sai koma masa kamar wani katotan daki wanda ake rayuwa mai dadi a ciki Allah ya sana mai zama haka fa hadhihi al-aghazif kulluha qad tunalu dukkan wannan rawrawa qad tunalu za a iya samun su wa ma hiya min al-qabr ba sa cikin azab azabar kabari wala min azab jahannama qad kuma ba sa cikin azab wutar jahannama amma jarabawa ce da Allah ke ma kowa so daga kowa ba zai tsira ba sai an masa wannan walakin nan abda taqiyya yaghfuqu Allah bihi fi ba'd zalika aw kullihi sai dai bawa mai imani Allah bawa mai imani kuma mai tsoron Allah Allah na tausasa masa ya sauƙaƙa masa ko dai wani bangare ko kuma gabaki daya amma sai ya ji wala rahata lil mu'mini duna liqa'i rabbih ai mummuni ba zai samu hutu ba sai ya haɗu da ubangijin lafi lafiya ranar da mutum ya haɗu da Allah dami lafiya to ranar shi kenan bakin ciki ya ƙare masa amma jaraba ha a kabari akwai ta sannan a tashi filin tashin alƙiyama akwai jarabawa to daga nan ne kuma in aka shiga aljanna shi kenan to bakin ciki ya ƙare shi yasa kaji ana cewa mutum ya haiwe yana jin daɗi ya hau me قال الله تعالى ألا يتي Ka يوم الحسرة كيمس قرقئي كقرقئيس يوم الحسرة أجم جرانر دانا سني حسرة إن أكتي حسرة shine da na sani da damuwa da kuncin zuciya da tafarfasar zuciya da yadda za ta riƙa ƙonuwa shine balarabe yake ce ma hasara يا حسرة على ما فقدت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين هذا يا حسرة يا حسرة على العباد وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذرهم sannan kai musu يوم الآزفة mala'azi fa izil kulubu a lokacin da zukata za su kasance ladal hanajiri daidai da makoshi zuciya ta taso ta zo makoshi hanjara hanjara ka gani kaga akwai hanjara akwai hanjara alhanjara kaga makoshi kenan alhalku kenan amma alhanjara wuka ce da ake yin ta mai baki biyu Eh, ita ce hanjara eh, to to ka gargade su game da wannan idil kulubu ladal hanajiri kazimina a lokacin suna cikin bakin ciki kuma suna neman su iya su danna fushin to kai musu gargaɗin wannan kowa zai tsinci kansa a cikin wannan yanayin za a tsinci kai a yawmul azifa azifatil azifa damuwa ta kai damuwa ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا فنسأل الله تعالى العفو الإمام الذهبي يشي منا غطان ألا مدوقة يا في منا واللطف الخفية سنن ألا توسسا منا قوية توسسا وعني دائي ومع هذه الحزات ضد ون الروغوة فسعد من من نعلم أنه من أهل الجنة سعد يناتك وأن مكسن يناتك أن الجنة وأنه من أغفاء الشهداء رضي الله عنه كما يناتك شهيدين ما في توقك ما في توقك فأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله حول في الدارين kamar kai abokin magana mai karatu kana tsammanin cewa wanda ya rabauta a lahira babu wani bakin cikin da zai kama shi a duniya da lahira wane ya ce maka haka da duniya da lahira duk akwai jarabawa duk akwai jarabawa wala wala alama sannan kuma kana tsammanin cewa babu wani rawa tsorata wala alama kuma babu raɗaɗi wala khawfa babu tsoro sal rabbaka al'afiyata kai dai ka roki Allah madaukakin sarki ya baka zaman lafiya ta lahira wa an yahshurana fi zumrati sa'adin kuma mu roki Allah madaukakin sarki ya sa mu a cikin tutar sa'adu a cikin a cikin a cikin ayarin sa'adu hmm. bayan wancan da aka jawo aka ce mu ce fa sofi alqawla ga ya ce Allah ya sa mu a cikin wannan gayya uzu billahi ce fa sofi kauna gayya yace wannan gayya Allah ya sa mu a cikin ta an ce gayya kaga jahala قال الذهبي ولما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه lokacin da sayyidina sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu ya rasu sai mamarsa ce kuka ta daga murya faha fa qala an-nabi sallallahu sai manzo Allah sallallahu ya ce ala yaqau da muki da muki wa yadhhabu huzunuki shin hawayenki ba zai tsaya ba ya ke mamar sa'adu wa yadhhabu huznuki kuma bakin cikinki ya tafi fa inna ibnaki domin danki awwalu man zahika Allahu ilayhi wa ihtazza lahu al-arsh shine farkon wanda Allah madaukakin sarki ya masa dariya kuma shine farkon wanda Allah madaukakin sarki kai shine wanda al'arshin Allah ya girgiza ta sanadiyar rasuwarsa qala az-zahabi hadha mursal hadisi ne mursali eh hadisi ne mursali mu karasa mu gama buka'u sahabati alaihi kukan da sahabbai suka yi masa giduna sa'ad bin mu'ad kuka ya halasta amma ba a yadda da ihu ba lamman fajara jarhu sa'adin lokacin da ciwon sayyidina sa'ad radiyallahu ta'ala anhu ya fashi ya ci gaba da jibar da jini ajila ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon sama ya gaggawa ya tafi wajensa فأسنده إلى صدره يجنج ناش زواغ كرجنسا والدماء تسيل عليه جنينا تجنجروا ينازباد زباد زن الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر رضي الله عنه في سيدنا أبو بكر يزو فقال سيتي وانكسار ظهراه على سعد وانكسار ظهراه على سعد ce ya ɓallewa bayan al'umma saboda sa'adu ya ɓallewar bayan mu ko al'umma ko musulunci a game da rasuwar sa'adu wato sa'adu gadon shi ƙashin baya ne a cikin al'umma nan yana nurba faƙalar rasulun mashi sama sai man su ce mahlan ababakir sai sayyidina ka yi daidai da kai wannan magana fa jaa umar sai sayyidina umar yazo fa qala yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni istirja'i wato an shiga musiba nan mala yana so ya nuna mana yadda sahabbai suka damu da rasuwar sayyidina sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu kuma zamu ji shekarun sa ba wasu shekaru bane wannan darajar da sa'ad ya saba in ka ji an faɗan maka shekarun sai ga ka kusan kawo su ko ka ma kawo su amma ga yadda tarihi ya khallata sunansa wa an aisha ta qalat na na aisha ta ce radiyallahu anha hadara rasulullahi sama wa abu wa umaru sa'ad ibn mu'adh da manzon Allah da sayyiduna umar da sayyiduna abubakar sun zo wajen sayyidina sa'ad ibn mu'adh wa huwa mutu fil qubbati allati darabaha alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi alhali sa'ad lokacin zai rasu a ƙubbar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa aka kafa masa a masallaci qalat ce tace wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ke hannunsa inni la a'rifu buka'a abi bakr min buka'i umar ni ina gane kukan sagiduna umar sayyidina abubakar ta sayyidina umar wato in dai sayyidina Umar ya kuka to sayyidina Abubakar ya kuka wa inni lafi hujrati kuma ni ina gida ina cikin ɗaki na naji kukan sayyidina Umar wato sayyidina Abubakar yana kuka kenan shi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ai kage yana da fihi shidda sadaka kukan mutumin da ya zama shadidi ne yafi karfi shi kuma sayyidina Abubakar da ma ya saba da kuka yasa lokacin da manzon sun ya ce muru ababakrin muru ababakrin falyusalli bin nasi na na shi ta ce ba zai iya ba in ya tsaya a wajen ka zai ta kuka fakana kama qala ruhama bainahum da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sun kasance kamar yadda Allah ya siffanta sahabbai ya ce ruhama bainahum masu tausayin junansu ne a azillatin alal mu'minin a izzatin alal kafiri haka mummunai masu tausayin junansu ne ruhana ubainahum akwai wani malami da ya rubuta littafi a ƙasar Saudi Arabia ya sa masa suna ruhama ubainahum sunan littafin kenan ruhama ubainahum tarihin sahab bayani yake a game da darajar sahabban annabi sallama al-muhajirun wal ansar ومات sa'adun رضي الله عنه سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يغسو وهو ابن سبع وثلاثين سنة شكريش ثلاثين دبقى ثلاثين دبقى سورانا وقوايقي وتسومتشي ما لا ببصير هاي فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع manzon sama ya masa sallah da kansa kuma sannan aka rufe shi a baqi'ul garqadi wato babban makabarta ta Madina makabarta mai tarihi har yanzu ita ce fa ake rufe mutane a cikin ta fa hmm. har yanzu ita ce makabartar da ake rufe mutane a cikin ta sai ai sallah mutane wajen 15 a rana a masallaci a sallah daya ana shigowa da gawawaki daga gari sai ai sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rufe su su kuma makabartar Makka ita ce makabaratul ma'ala eh maqbaratul ma'ala akwai sahabbai da yawa da tabi'ai a ciki anan aka rufa bin bas da ashir muhammad bin salih al-usaymin wa tahta rimal al-baqi'i yanamu sayyiduna malan yace a karkashin rimal al-baqi'i rairayin kasa rairayi na kasar baqi'ul gankadi yanamu sayyiduna shugaban mu yake bacci wato sayyidina sa'adu wa tabqa siratuhu amma ga sirarsa ta dawwama yafuhu ha wa shazaha tirare abir tirare ne shaza shi ma tirare ne kasan tirare a larabci na da suna yafa da yawa fa shine yanzu da ake ko su a sa musu suna. eh wasu sai kaga ana sawa ah, su ana sa mu suna suna sunayen to to abir turare ne haka shaza يفوح ينا قنشي ليظل نبراسا دومين يواي غري يزم ونما أوني تاريخ سي يزم ما أوني شين نبراس ياسك يضيء للسالكين الطريقة دومين ونن يرد حسكاما تاريخ سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يزمينا حسكاما متت يا هنيا in kana son ka bi hanyar addini ka ci nasara to ka karanta irin su tarihin su Sa'adu bin wanda ya ce zai ci nasara amma ba zai karanta tarihin magabatansa ba ba inda zai je zai faɗo ƙasa warwas ba inda za ka tafi sai ka karanta lan yusliha akhiral ummati illa ma aslaha awwalaha haka sayyidina al-imam malik rahimahullah ya faɗa qaulun zahabi magana ce ta zinariya yace lan yusliha akhir al-umma ba abin da zai gyara ƙarshen al'umma illa ma aslaha awwalaha sai abin da ya gyara farkonta shine wani mawaki na musulunci ya dauki wannan yace استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض nasinahu shi lokacin da tura suke son su ci gaba sai suka ɗauko tarihin magabatansu irin su abu kurat irin su sukurat irin su Democratus irin su Aristophanes irin su Aflatun suka ɗauko suka kakkaba tarihin su me suka yi sai suka ɗauko sai suka ce to daga irin yadda suka yi nan za mu gina su ma sai suka yi wa nahnu kana lana madin nasinahu amma mu muna da tarihi mai kyau amma mun manta da shi mun manta da shi ba ba mu sani bane fa ba al'ummar da ta kai al'ummar musulunci tarihi a tarihin musulunci ba mu da usurul zala ba mu da usurul zala ba mu da zamanin nukan da ake daukan su zamanin duhun jahilci babu a tarihinmu na musulunci amma tura suna da usurul zalami tun da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka fita daga cikin ba a fuskanci kai ba sai dai abin da suke ce mushi usulun hitat wannan usulun hita ba musulunci ne ya samu yin inhitati musulunci yana nan kuma a wasu wajajen a lokacin yake da izjihari domin alkawarin Allah musulunci ba zai ɓaci ba gabaki ɗaya a ce ko ina ba a yin shi in wasu sun lalace wasu kuma za ka ga suna abin arziki haka Allah ya ƙaddara to su ko suna da shi to daga in dai muna son in dai al'ummar musulmai suna son su fita daga cikin halin kakanikaye da suka shiga to sai sun koma baya su ɗauko tarihin magabatan su karanta su ga me suka yi su kuma sai su ɗauko sai su gina daga inda magabatan su suka yi shi ne kam tarakal awwalil akhiri su tari yan baya waɗanda suka gabata sukan bar wasu kofofi a buɗe waɗanda ake son su cika waɗannan ramukan sukan ba wasu ramuka ba a cike su ba suna son in yan baya sun zo su cika sa su eh an shine abul ala'il ma'ar yake cewa inni wa in kuntu al-akhira zamanihi la'atin bima lam tastati'hu al-awailu shi duk da na zo a ƙarshen zamani to zan iya kawo abin da waɗanda suka gabace ni ba su yi ba akwai ƙofofin da suka bari kam taraka al-awwalu lil akhir to kaga shine liya kuna librasan annibras shine almiqyas da ake amfani da shi ma'auni wada'an sayyidi mala yace muna maka ban kwana ya kai shugabanmu wa salamun alayka fil alamin amincin Allah ya tabbata a gare ka a cikin talakai gabaki daya walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wannan kaga tarihin matasa bai kamata an ka tarihin matasa ba ba a kawo sirna sa'ad ibn mu'azin ba mun gane wa huwa ibn sab'in wa 30 sanati sanatan wa huwa ibn sab'in wa 30 sanatan shekarun shi 37 saba wa talatin, ibn saba'in wa talatin. amma kuma kaga sayyidu sayyidul ausi fa ake ce masa ba yana matashi sayyidul ausi yazo manzon sa ne ce qumu ila sayyidikum in ya faɗi magana banu banul ausi suna bin sa ba amma fa shekarun rasuwar safa alhamdulillahi rabbil alamin